baza ƙarfi ne kuɗinka, in tashi ka je ka kashe su ta hanya. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya Alhaji Shau Aliyu ɗaya daga cikin bakinmu yana magana sai lokaci ya ƙare. zai ci gaba daga inda ya tsaya kafin injiniya Awal Ibrahim ya kawo bayani akan ma'adinai. To in ka je maka muka sayar da wannan ba karamin abu ba. Mu bugata mu idan gwamnatin da ya shigo ya sa dokoki ya bincika ya gani. In haka ya dokoki da ma za a shawarce mu a cire tallafin ma. In a cire tallafin mai zai kai ma ko naira sitin ko saba'in. Duk mai ko ta ina akwai jidawa misali Saudiya an yi da su yanzu su rage haƙƙo mai zuwa kasuwan duniya sun ki kenan ba amfanin a ce a nemo mai a arewa idan za a samu wa'annan matatun man sai aiki a amfaninta saboda kowane wayewan gari ai duniyan da kuma mu ce ma misali najeriya ana haifafa duniyan tana buduwa so in aka samu arewa misali za mu rabu da wannan wahalan da ake yanke pipe in za turo crude zuwa arewa misali kamar yadda shi showa ya faɗa ga nawari ga na maiduguri kamma a yadda wayan da suke ciki suke gaya mana wai iya mai ɗin wajen da ya biyo duk ɗaya ne da wajen da chat take hakan mai yanzu idan aka taɓa haka ce za su samu matsala an ce dai wasu shugabannin najeriya akwai hannunsu a ciki dalilin da ya sa ba hako mai a jihar borno ba in hako zai dawo najeriya ba za su samu mai a chad ba to in akwai irin wani abubuwan hajiya in gwamnati ba ta saya ba za su samu matsala karaminsa ne abin da jarabawan da Allah ya same mu na wannan masifan Boko Haram wanda najeriya ba taba ma tsamanin ta ba eh, injiniya awal mun shiga wani hali a ƙasar nan na samun cikas kamar yadda ne bayani eh, idan muka tashi bincike akan kuɗaɗen shiga da wadda ake kashewa da wadda ƙasa ke samu akan albarkatu musamman ta man fetur da yake ita ce kaɗai hanyar kuɗaɗen shiga muna samun cikas ko yanzu a wannan tattaunawan na yi ƙoƙarin samun wani jigo daga ma'aikatar man fetur da zai zo ya mana bayanin shin wa'anne kuɗaɗe ake samu na shiga wa'anne ne masu fita wanne ne ya kamata a ba gwamnatin tarayya da sauransu na fi sati ɗaya ina wannan ƙoƙari ƙoƙari na ya ci tira kamar yadda shi eh, yakubu fulkaye magana yanzu ainihin albarkatun ƙasa dole ne shin mu dogara kawai da man eh, a hajiya mai ba dole ba ne mu dogara da mai domin muna da hanyoyi da yawa shi kan shi man ma yanzu a duniya aikin ga yadda kasuwansa ta faɗi da kuma ana ta bincike na kimiyya a samu abin da zai mai gurbin shi wajen ba da makamashi a duniya saboda haka shekaru da yawa za su ɗan zo nan gaba kaɗan 20-30 ana ganin za a rage masa Gudunma wanda yake bayarwa na ba da makamashi a duniya zai ragu domin an yi bincike masu yawa akan harkokin renewable energy kamar wato energy din da za a same su kamar su hasken rana da iska da kuma samun energy daga ruwa to don haka ba dole ba ne muna da ma abubuwa da yawa da za mu iya dogara a kansu domin harkar gona in dubi ƙasar afirka a nahiyar afirka gaba ɗaya. ƙasar afirka ta kudu ita ce take da ake kira take da tattalin arziki mai ƙarfi wanda za a iya kwatanta shi da kasashen turai amma ma'adinai ne da harkan gona suka ba su wannan suka kai ci gaba da suka kai ga saboda haka abinda ba, ba dole bane mu dogara da mai muna da abubuwa da za mu dogara da shi kamar harkan aikin gona da harkan ma'adinai amma muna dai da abubuwan da za a yi ita kuma gwamnati kamar da yake ce ana su a yi bincike ai wannan abubuwa gwamnati tana da ta yi tsatsara abubuwa da yawa da ya kamata a iyaka akwai irin yanayi ne da za mu canja mu zawo mu sake tunaninmu mu sake tsara zamantakewanmu mu sake tsara yanmu da mu ci amfanin wayannan domin samu a amfani da wannan sai akwai abin da ake kira haɗin kai gaba ɗaya tsakanin masu mulki da marasa mulki wanda suke da abu da wanda ba su da abubuwa talakawa da masu mulki a harhaɗu don muna a takaice rin hansa an kanna jaki da goyon surutu ba mu bukatan dole ba dole sai mai ba muna da abin da ma zai ba mu fiye da mai harkan gona da harkan ma'adinai kuma mun gani gashi afirka ta kudu tana gaba da mu ba mai ta dogara da shi ba to a arewa yanzu me zai sa mu sa karfin mu wajen tona mai bayan muna da ma'adanan kamar yadda ka faɗi eh abin da yasa za mu saboda shi mai din a yanzu abin da halin da ake ciki a duniya ita matsayin mai a halkan tattalin arziki tana da wani gudumawa da musamman a tattalin arzikin Najeriya to tunda kuma muna da shi a wannan tafkin cadin kawai cadi ta shekara kusan goma sha tana fitar da mai tana sayarwa ga nijar kwana-kwanan nan ita ma yanzu tana fitar da manta tana sayarwa to tunda abinda ake kiran short term major ɗaukan matakai na gaggawa domin a warware don mu samu mu mai da arewa ta zama ta samu matsayinta sosai a yanzu yadda siyasan tattalin arzikin najeriya yake yana da kyau a tabbatar a duk abin da za a yi wanda duk suke da iko su tabbatar wannan ma'adinan arewa nan na mai an same shi yanzu domin mu dawo da arewa ta zo daidai a matsayin yadda siyasan tattalin arzikin najeriya yake domin yanzu kuɗin man nan za a samu shekaru kamar nan 20 zuwa gaba zai ci gaba kuɗin wannan danyen man zai ci gaba da ba da gudunmawa ya dauki ɗaukan matakin tattalin arziki da zamantakewar siyasan tattalin arzikin najeriya da haka kar mu yi wasa da shi mu yi shirye-shirye wayannan harkar ma'adinai da harkin gona a yi maza-maza nan da shekara 20 su zama su ne za su zama ginshikin tattalin arzikinmu kar a zauna a kan harkar mai. Yusha'u, yanzu idan an kwatanta haƙan man fetur a arewa da kuma haƙo ma'adinai wanne kake ganin ya fi ne a sa ƙarfi? A haƙi man fetur, zan haɗa maganan Alhaji Yakubu da injiniya. a cire tallafi a kuma haƙimai siyasa biyu ne na farko siyasar najeriya da raba arzikin ƙasa musamman yankin da ya fi wahala shine yankin arewa ta gabas an da ita to idan aka haƙo man fetur irin kudaden na derivation da ake ba wanda suke samar da man fetur su ma a ba waɗannan jihohi kashi goma sha uku cikin ɗari a haƙo man fetur a ba waɗannan jihohi su gina tattalin arzikin su ga abin da zai faru da wannan kuɗaɗe ne ai shi man fetur ai alheri ne tunda black gold ne har kirarinsa kenan ƙasar saudi arabia da shi ta dogara mu kuma dole mu tattalin arzikinmu yana da mahimmanci ba dole ba ne amma yana da muhimmanci a gina sauran ɓangaren tattalin arziki amma watsi da sauran shi ne matsala musamman tallafi da alhaji yakubu ya magana tallafi zubar da kuɗi ne an yi amfani da shi ba zai aiki ba Ifman ga sunan su ma ina kira da su da su koma su tace a tsakaninsu su kansu Ifman. da wadawa ne ne a cikin wannan industry din da wadawa ke sai da mai akan ka'ida saboda akwai gidajen mai gidajen mai nawa ne a kowane jiha kuma lita nawa ake ba kowane jiha ifman ta rinka bayani a kafafen watsa labarai saboda muhimmancin su yana da tasiri a tattalin arziki fiye da wata kungiya a Najeriya tunda su ne kawai za su iya zauna da tattalin arziki ya zauna cak to dole ne su ma su tashi tsaye kamar yadda muke kiran gwamnatoci su tashi tsaye su sakan musu mara a ba su ƙwarin gwiwa a samo musu da kuɗaɗe a kare musu dukiya su kuma talaka a ba su man fetur kuma haƙan man fetur mu da muka wahala a dajin sharfuri muka ga yadda ake haƙan man ido da ido da mutanen faransa da mutanen peru da mutanen morocco duk mun yi aikin nan mun gani za a samar da aikin yi ga mutanen wurin shi kuma ma'adinai ai ba a hana ma'adini ba man fetur tun daga yankin maiduguri chad zuwa ƙasar bauchi zuwa benue troop zuwa baro na ƙasar niger to a wannan yanayi kuma ba za mu samar da man fetur din ba idan za mu sayar ma da kasuwanni ko mu ba refineries mu sai mun yashe kogi zuwa baro wannan aiki da aka fara kwadaita mu arewa na gyara wannan kogi a yashe shi jirage da ƙananan su da manyan su rinka isa suna gina tattalin arzikin mutanen yankin to dole ne a yi shi kuma zai samar da kudaden shiga mu gwamnati zai samu mu kudaden shiga ga talakawa kuma mutanen najeriya ai ba ragage ba ne duk inda ma'adini yake yana neman a samar da wato yanayi ne wanda za a samar da hukumomi na gaskiya su taimaka mutane da 'yan kuɗaɗe sannan in sun samu ma'adanan asiya kar a bar shi a gunsu sai an kafa commodity control na duk waɗannan abubuwan wanda shi ne za a tace arzikin a san abin da ke zuwa a san abin da gwamnati ke samu kar wasu kawai su ta azurta a madadin gwamnati ko kuma mutanen ƙasa. to yau ma lokacin ya yi halinsa sai mako mai zuwa mu ci gaba. A madadin bakinmu Alhaji Yishau Aliyu da injiniya Awal Ibrahim da Alhaji Yakubu Dinka Fulka da wakiliyarmu Madina Dauda da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya. Ba za ne kuɗinka, kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. da kai wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su.